wannan jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wanzar da rayuwarmu zuwa wannan safiya ta juma'a 27 ga watan 11 watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 15 ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara da da shida. kamar yadda nake jaddada godiya gare shi bisa tattara mu a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin sahara da ke nan ƙofar gidan malam rabiu abdullahi bena anguwar ganga cikin garin zuru karamar hukumar zuru a jihar kebbi najeriya da kuma ba mu damar yin wannan sallah ta asuba a cikin jami'i ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbe abin da muka yi na daidai ya fi mana kuskuren da muka yi kamar da nake roƙon su subhanahu wata'ala inda muka fara wannan yini da aikin alkhairi Allah ya sa mu cika wannan yini namu da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin yinin Allah ya sadar da mu da so ga baki daya sharrin da yake ciki Allah subhanahu wataala ya tsare mu na roƙon su subhanahu wataala yi mana ta goma shi da samun dace da alkhairai da suka rage a cikin rayuwar mu kuma ya tsare mana kowanne sharri da ya rage a cikin rayuwa yau masu albarka yau ranar juma'a ce mafificiyar rana khairu yawon tala'at fihi shams mafi alkhairin yini da rana ta hudu a cikinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara ya ce a wannan ranar aka halici annabi adam a ranar aka shigar da shi aljanna a ranar aka fitar da shi daga aljanna kuma kiyama ba za ta tashi da sai ranar juma'a da aka yi wa masu albarka wannan rana tana da sunnoni masu yawa bayanin sun sha gabata a kansu ɗaya daga cikin mafi muhimmanci muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da yin ta a sallar asuba wadda kusan ita ce ibada ta farko ta farilla a wannan rana ta juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a sallar asuba ta ranar juma'a raka farko bayan fatiha yana karanta suratul sajada kuma yana yin sujada a cikinta a raka ta biyu bayan fatiha ina karanta suratul insan hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa dabbaka wannan sunna to ni wata mulahaza akan waɗannan ko wannan sunna ta sallar asuba a ranar juma'a wanda akwai abin da ya shafi limamai wanda suna jagorantar mutane a wannan sallah ta ranar juma'a akwai kuma abin da ya shafi su mamu da ake jagoranta to akwai kuma abin da ya shafi mutumin da shi zai yi sallah shi kadai bari mu gani a gurguje abin da ya shafi limamai masu jagorantar wannan sallah ta ranar juma'a wasu suna rabawa wannan juma'ar raka farko sai raba suratu sajda biyu sai rabi a raka farko rabi a raka karshe wannan sabanin sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wata juma'a kuma ta uku abin nan juma'a ta gaba kuma sai suratul insani raba ta biyu ya karanta rabi a nan rabi a karshe, wannan kuskure ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana karanta su gaba daya wani abu da ya shafi limamai wasu suna yi ba sa yin sujada suna jin wai sun yi ƙari a cikin sallah a'a khairul hadayi hadi muhammad mafi alkhairin koyi mafi alkhairin sunna ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka annabi yake yana yin sujada a cikin ta to sannan ina daga cikin ainihin abinda suke yi wasu limamai suke yi rashin tantance wannan tafiya sujada ce wannan kabarar ta cikin sallah ce wannan kuma yana shigar da ruɗu ga su mamu musamman waɗanda ba sa cikin masallaci in ka yi kabara irin wadda ka saba yi a cikin abin nan to wani ruku zai fi sai kuma ya ɗago ya ji an sake ce allahu akbar an miƙe to wannan ya kamata yawancin masu jagorantar sallah din sai su koyi waɗannan abubuwa wani zai ce da kai ai gashi gashi gashi a'a da haka waɗannan abubuwan koyi ne da yawa haka ake yi ba shi da bukatar sai an gaya maka ganar su a'a haka ake yi to da haka inda ake yi din haka za a yi ko kuma abin da ya zama shuru shari'a ta yi shiru a kansa ta ba ka zaɓi to kai kuma sai ka duba mai kece maslahar wadanda suke tare da kai to da haka wannan gaba ce ta shafi su masu jagorantar mutane sallah ta juma'a a wannan rana to sannan abin da ya shafi su kuma mamu wasu mamun suna canke na masallacin suke sallah amma sun san liman wannan masallacin duk juma'a abin da yake kenan wasu zuciyarsu ce ba ta kore ba wannan sujada da ake yi sai su ga to su sun yi karin sujada saboda haka bari su tafi wani masallaci su je su yi sallah wannan kuma kuskure ne annabi sallah sallam da ya karanta ya yi sujada din yanzu kana so ka ce ka fi annabi sallah sallam sallam an yi kari ko ba ya kari ba yanzu kai ne mai shar'antawa kana so ka ci gyaran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kana so ka ce annabi ya yi ƙari a cikin sallah abinda babu shi a'a asali shi yake sharanta yanzu wannan abin da mutum yake ji a zuciyarsa ya zama tuhuma ce ga Allah tuhuma ce ga manzo ya zamanto ina so in ce wa Allah da manzo Allah sai abin da ransa yake so shi ne zai yi a cikin ibada saboda haka masu irin wannan su ji tsoron Allah su nuna su akwai waɗanda kuma su suna ga abin ya yi musu tsayi a yi karanta sunan su da ake da sunan insa saboda haka bari su tafi wani wuri yar faki ba yawa wai sai lada a ƙarya ne ba abin da zai karanci kuma ta yafi wanda yawa lada ko ta yafi wanda yawa na karta ko abin da ya kamata haka in ba shari ba ne to wannan abin da kuke gani shari shaidan ya zo masu irin wannan tunani ta inda ba sa zuwa to kuma dama shaidan shi haka yake gaba ne ya zo mutum ta mummunar hanya ina zo masa ta kyakkyawa da aka yi ce laƙo'u ɗan na lahun sirar ta mustafi wallahi ta farkin ka na kware din nan zan je in zaune musu kamar guri zauna sai na ɓatar da su to da aka su ma mamu masu irin wannan tunani su ji tsoron allah su daina to haka na ko dan aka zo za a yi din ba sa yi suna kafa hujja da wani asar cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan zo a karanta sujada a cikin makon da yake sujada ko da baya sujada kuma masu yi musu aibanta waɗanda ba sa yi ba waɗanda suke yi musu aibanta waɗanda ba su yi ba wannan asar din malamai sun yi magana a kansu bidalil da ba za ka yi a ce ga abin da annabi ya yi sahabbai suna kallonsa sai a ce su bisi ba amma idan an samu mai larura ba a cikin sallah ba an karanta alkur'ani ina da larura ina tunanin ba shi da tsarki ko abin da ya kamata haka bai ba ko yana da wata larura da za ta hana shi babu laifi don su da ɗin ba dole ba ce amma dai kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibada dole to dan haka ne akwai malaman da suka tsananta suka ce ranar juma'a duk wanda yi sallah bai karanta sajida a raka'a farko bayan fatiha ba bai karanta ainihin insan a raka'a ta biyu ba bayan fatiha suka ce ba shi da sallah su kun ga nace sun tsananta an fahimta to amma dai cikakkiyar sunnar ita ce wannan idan ce cikakkiyar sunna ita ce wannan amma idan ka wani abu muna fatan ka dace Allah ya karbi sallarka amma dai ka samu nutsuwa ka samu tabbaci to wannan ita ce sunna da haka malam Imam Al-Albani a cikin sifatu salatin nabi ya yi tsananta kwarai a cikin akan waɗannan wannan matsala da haka dan Karin bayani sai a sake bi mashi to sannan na daga abin da yake commonly ko kuma wanda zai yi sallah shi kadai shi kuma tasa matsala ita ce sai ga cewa to ai ya makara da haka bare ya maza yi sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da sahabbai sun makara a cikin sallah ko gaba da lokacin sallah da haka tashi za yi sallar rana ma ta hudo sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi kiran sallah a wurin aka yi alwala aka yi komai yace amma ku mu tashi mu bar nan wurin akwai sheda. sai da aka matsa gaba sannan annabi ya umarni aka yi ya da zango aka tada ya kama sallah aka yi sallah kuma aka yi sallaci sallar kamar inda aka fara sallatin da aka kace kama kara bari kai sauri wannan ba hujja bane ba daidai bane ka sallata inda ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa innahu la waqtuha wanda yi bacci gaban sallah ko ya manta ta to sallace ta idan ya tuna ta wannan shine lokacin ta ba ta da wani lokacin ba wannan ba shi alwannan shine lokacin sa da haka kana da uzuri bacci ya dauke ka kana da uzuri ka manta kana da uzuri kaza kana da uzuri kaza in dai uzurin shari'a ta yadda da shi to ba ka da matsala ka sallaci sallar a wannan lokacin kuma inda da za ka sallaci ta a lokacin ta na farko wancan da ya kubce maka da to da haka mamu masu yin wannan ko masu sallah fahimi su kadai don sun makara ba su zo masallaci an yi haka ba to su ma farko su ji tsoron Allah su sallaci sallar inda ya kamata a sallace ta kar su yi gaggawa cikin sallah abu na biyu idan ranar juma'a ce su ma haka ake so ka karanta suratul sajda bayan fatiha a raka farko kuma kai sujada a cikinta ka karanta suratul insan bayan fatiha a raka ta biyu kai abin nan inda ya kamata inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to sai kuma abin da ya shafi da liman da mamu da mai sallar shi kai shine idan aka yi sujada din da yawa akwai masu tambaya ne yake faɗa shi akwai أذكار لسكو زونة تلاوة سجود التلاوة سجود التلاوة أقول سجد وجهي للذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وبك حاكمت آه، وبك خاصمت وإليك عاقمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما آه، أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني akwai wannan hadisin da wani sahabi ya zai gaya manzo Allah su sallam ina sallah sai ya sujada sai yi wata bishiya a kusa da shi ta yi sujada ita ma tana cewa Allahumma aktub li biha ajra wa aktub biha anni wizra waj'alha li 'indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Dawuda sajdata Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da yanzu zai sujada sai ikwai ikwai abin da ya ji wannan bishiya din tana yi da aka akwai wannan in mutum bai yi wannan bai yi tasbihi wanda yake a cikin sallah subhana rabbi a'la subhana rabbi a'la subhana rabbi a'la sai kai sujudi wannan tasbihin ya yi, to sannan ainihin na daga cikin abin da yake shi ma kwabar wanda kowa ya tafi kowa za ka ga waɗansu idan suka ɗago daga sujadar sai sun zauna a'a babu jalsatul istira'a jalsatul istira'a a cikin sallah take da aka wannan sujada da kai fari'a ce ta bujiro ne saboda haka yanzu abin da hukuncinta in mutum ya tashi kabbara ne ki abin babu zancen sai ya yi adalin sai ya jalsatul istira'a jalsatul istira'a tana cikin sallah to waɗannan waɗansu abubuwa ne da sun shafe mu gaba ɗaya da limamai da mamu da masu sallah su kaɗai waɗanda ya kamata mu dinga lura da su a wannan rana ta juma lokacin za mu sallah ba ina kuma Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya karɓi kyawun ayyukanmu, ya yafe kurakuranmu mu wannan aiki kuma da muke ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba Bani. Allah ya kiyashe mu wahalar banza Allah kuma ya arzuta mai ikhlas Allah ya kiyashe mu riya Allah ya kiyashe mu sum'a Allah ya kiyashe mu duk abin da zai bata mana wannan aiki Allah muna roƙonka Allah ka duka magabatan ka gafarta musu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da abokanmu da matayenmu da mu da ƴaƴanmu da da abokanmu da mu Allah muna roƙonka duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ka sa suna gidan rahma Allah addu'o'in da muke musu Allah ka amsa Allah ka ba mu wani mana addu'a a bayan marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da suke da shi lafiya ta tsaye Allah muna roƙonka ka mu lafiya gaba daya kuma ka horar da lafiyar mu ne maka da'a Allah muna roƙonka kai mana ta goma shi da ganin mu da lafiyar da ka ba mu inda kake son ka gamu Allah ka hale mu ganin mu da lafiyar ka ba mu yadda za ka san ka ka ga mu Allah ka albarkaci samun mu Allah ka albarkaci neman mu Allah ka albarkaci iyalan mu Allah ka sa albarka a cikin al'amuran mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu a sabar wuta وصلى الله وسلم وزد وبارك واكرم انعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله